yau litinin biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 21 ga watan uh, march 1999 uh, a sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asar ya ce al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar daga cikin mas'alolin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sallar idi karama da babba a ƙarƙashin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki al-khuruju ila al-musalla fita zuwa filin idi wato wannan ya nuna ashe ita sallar idi ba a yin ta a masallaci kenan ginanne wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tabbatacciya domin shi kanshi annabi bai taɓa yin sallar idi a cikin masallaci ba duk sa'ad da zai sallar idi zai fita ne zuwa ainihin waje hadisi da ya zo akan haka wanda al'imamu abu dauda da sauran malamai suka rawaito bai inganta ba cewa annabi ya taɓa yin sallar idi a masallacin shi saboda ruwan sama wannan hadisi bai inganta ba amma rashin ingancin hadisin bai kuma lazimta da larura za ta samu musulmi a ranar sallah ta hana musu ainihin su sallah a masallaci ne ba inda a ce larura za ta samu ranar sallah kamar ruwan sama ko wani uzuri makamancin haka babu laifi ga al'ummar musulmi su ainihin yi sallah a na masallaci amma inda za a tambayi dalili sai a danganta wannan akan larura ce ta faru ba za a ce saboda akwai hadisi annabi ya haka ba domin hadisin bai inganta akan haka ba al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin bulughul maram ya kawo wannan hadisi a hadisin karshe na babin sallar juma'a yace wannan hadisi ne yinin wato hadisi ne mai rauni bai inganta ba Allah ya shirya da mu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى manzon Allah ya kasance ranar sallah karama da babba yana fita zuwa filin idi mahallin shahir kenan filin idi manzon Allah yake fita fa awwalu shay'in yabda'u bihi sala farkon abin da yake farawa da zaran ya isa filin idi shine sallah ba hudu ba ake farawa ba sai an yi sallah tukuna sannan sai ayi hudu ba wannan hadisi mala yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 956 wa muslimin al-imam muslim ma ya rawaito shi a lamba hadisi na 889 wannan sa'i al-imam an-nasa'i ma rawaito wannan hadisi a mujalladi na uku shafi na 187 qala al-allamah ibn al-hajj al-maliki babban malami ibn al-hajj al-maliki wanda malamai ke mishi kirari da guduma madokin bid'a kenan wato littafi ya rubuta wannan malami bayani yake akan bid'o'i da suka haddasu a cikin addinin musulunci wannan littafi nashi sunan shi al-madkhal mujalladi hudu ne shehu usmanu allah ya kara mishi rahma wannan littafin na daga ainihin littattafan da ya dogara da su wajen faɗa da bid'a kasar nan yasa wannan littafi ne wanda yake mai kyau mutane su mallake shi domin kokarin fahimtar wasu bidi'o'i da dama da kuma fahimtar wasu sunnoni da dama babban malami ne wanda ya rasu yau kamar shekaru ɗari 800 da suka wuce yana kokarin tabbatar da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana kokarin rugurguza bidi'a. tare da haka kar ka taɓa ɗaukan cewa a bayan ƙasa akwai wani littafi tsararre daga kuskure in ba alkur'ani ba dan ka ga wani kuskure a cikin littafin madakal wannan bai sa ka yi kwandomin littafin ka ce shi ke nan littafin babu alheri a cikin shi ba wannan kuskure ne al'imamu shafi ya ce aballahu an na illa kitabahu Allah bai yarda ya zan wani littafi ya zan cikakke tsararre daga kuskure da sai littafin shi alkur'ani Allah ya shirya da mu to ibn alhaji ya ce والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى tabbatacciyar sunna da ta taho daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da sallar idi babba da karama ita ce a yi sallar idi karama ko babba a filin idi لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ماذا الله يكي صلى أما صلى كنا ناوى ta fi salala fiye da sallah a wani masallaci da ninkin sallah dubu in kai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani da ya wani irin wannan sallar a wani masallaci sai ya yi irin ta dubu sannan za ta daidai da taka da kai a masallacin annabi guda daya annabi ya ce sai dai masallacin ka'aba masallacin ka'aba kaɗai ya fi masallacin manzon Allah daraja jama'a mun fahimci wannan da ke ko wannan ainihin kaga na nuna daraja ta masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 1190 wa muslim muslim ma ya rawaito hadisin a lamba hadisi na 1394 sai mala yace gaba da cewa shi ibn al-hajj kenan ثم هو مع هذه الفضيلة كذا أنا على حسن يقول مكة وتبدأ بيئة مع لمن حديثي wato malaman hadisi in suka ɗauko maganar wani malami suna hujja da ita sai zan cikin zantutukan da malamin yake ya kawo hadisi amma bai faɗi waɗanda suka fitar da shi ba to malamin hadisi shi sai marmaza ya gaya maka waɗanda suka fitar da shi shi ibn al hajji da ya kawo wannan hadisi bai cewa ne ya fitar da shi ba shine ali hasan sai ya sauke lamba a ƙasa yake ga waɗanda suka fitar da shi ina fatan mun gane wannan takhriji kenan ibn al-hajj yace summa huwa ma'a hadhihi al-fadilati al-azima to tare da cewa wannan daraja wannan falala mai girma da masallacin annabi yake da ita kharaja sallallahu alaihi wa sallama wa tarakahu sai annabi ya fita daga masallacin ya ketare ya tafi filin idi ashe ya nuna wannan sallah ta idi falalarta to ta fi tabbata a filin idi din tun da ga falalar ga komai da masallacin shi ya ketare ya tafi masallacin idi to kaga ashe komai akwai tsarin shi kenan sallolin yau da kullum to masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a yi a ciki shi ya fi amma sallar idi to a fita filin idi shine fi komai da tsarin shi kenan wannan hadisi wannan magana ibn al-hajj ya faɗe ta malam yace ka duba al-madkhal a cikin mujalladi na biyu ko juz'i na biyu shafi na 383 Allah shi da mu wa qala al-imam ibn qudamah al-maqdisi al-imam ibn qudamah al-maqdisi shi ko babban malami ne da hanbali wanda yake malamin ibn taymiya ne ya faɗi a cikin littafin shi al mujalladi na biyu shafi na 229 zuwa 230 yace as-sunnatu an yusalla al-eid fil musalla abin da sunna annabi ta nuna shine sallar idi a yi ta a filin idi amara bi zalika ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda yayi umarni da haka واستحسنه الأوزائي ونبضل ما لمن حديثي بفكه wanda a zamanin tabi'ai babu kamar shi a ƙasar sham. ya rasu kabarin shi yanzu yana nan a garin beirut wannan babban malami ya ce wannan magana kyakkyawan magana ce cewa sallar idi a yi ta a filin idi wa ashabin ra'ayi haka nan masu bin mazhabin ahnaf mazhabin hanafiya su ma suka ce yin sallar idi a filin idi shi ya fi kyau wa huwa qawlu ibn al-munzir akwai wani babban malamin fikihu wanda yake malamin mai risala ne sunan shi al-imamu abubakar ibn al-munzir shi ma ya bada fatawa da wannan magana malam ya ce wa li ma'rifati adillati hadhihi al-mas'ala bi tawassu in kana son ganin dalilin wannan matsala ka faɗaɗa wajen sanin dalilin cewa sallar idi sai a filin idi ake yin ta ma'ar raddi ala shubuhatil mukhalifin tare da raddi akan shubuhohin waɗanda suka saba wannan matsala domin akwai wasu 'yan shafi'iyya waɗanda su sun nuna cewa yin sallar idi a ginannen masallaci ya fi to da raddi ga waɗannan da makamantansu in ma ka tabahul allamatu shekh ahmad shakir rahimahullahu ka duba abin da babban malami a Sheikh Ahmad Shakir Allah ya kai shi ya rubuta shi sharh sunan Tirmidhi a sharhin sunan Tirmidhi a Sheikh Ahmad Shakir ya fara sharhin sunan Tirmidhi ya kai mujallabi na ɗaya da na biyu sai ya rasu to sauran mujallabai uku da hudu da biyar da suka rage su kuma babu wannan sharhin na Ahmad Shakir amma duk da haka in ka samu wannan sharhin mujallab na ɗaya da na biyu na Ahmad Shakir zai gamsar da kai akan wasu sharhohi da dama na Tirmidhi wanda akai to shi ne malai yake ka duba wannan sharhin na Ahmad Shakir mujallad na biyu shafi na 421 da kuma shafi na 100 zuwa shafi na 424 sa'annan sai ali hassan Ali Abdulhamid in ba ku manta ba tun farkon littafin dama na ce wannan malami almajirin kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne sai yace wal ustadin Al-Albani risala yake babban malamin mu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da littafi mufrada wanda yake wararre ne akan wannan matsala ta sallar idi a filin idi ake yin ta ismuha sunan wannan littafi salatul idaini fil musalla hiya sunna sallar idi guda biyu a filin idi to shine sunna tabu dimashq yace ka duba wannan littafi da aka buga a kasar dimashq fanzurha lallai ka je ka samu wannan littafi kai nazarin shi fa innaha ghayatun fil nafasa wannan littafi ya kai matuka wajen kyau da aminci da kuma bayani wannan littafi karamin littafi ne don haka na taho da shi don ka ga misalin shi mai wako kana so sai ka je ka ainihin ni photostat ɗin shi ka gan shi salatul idan fil musalla hiya sunna da shi ya yi magana dangane da wannan matsala ne dalla dalla da hadisan da ke mara mata baya da kuma ainihin raddi akan waɗanda suke sukan wannan matsala ta cewa sallar idi ba wai a filin idi ya dace a yi ba wai masallacin annabi saboda ya yi kaɗan ne a lokacin nan shi yasa annabi yake fita filin idi kuma suka ce a lokacin babu wani masallaci a madina sai ne masallacin annabi aka ce a kun yi ƙarya domin hadisai sahihai sun tabbatar a madina akwai masallatai da dama banda na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai masjidul ne akwai masjidul quba da makamantansu to ashe wannan ya nuna sunna ce ta sunnanta ranar sallah a fita idi ba don karancin masallaci ba na daga cikin hikima haka shine al'ummar anguwanni mabambanta su haɗu a wani fili guda ɗaya da zuciya ɗaya da limami ɗaya suna fuskantar alƙibla ɗaya sai ya zan an samu wani haɗin kai kenan na shekara kuma saboda musulunci kamar da muka karanta a farko farkon littafin shine duk gwagwarmaya shi shine a samu wa anna hazihi ummatukum mata wahida a samu cewa al'umma ta haɗu mun zama abu ɗaya a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna Allah madaukake sarki shiryar da mu saboda haka sallar idi a filin idi jama'a ita ce sunna A sheikh ali hasan ali ya ce. al-mas'alatu sadisa mas'ala ta shida al-zahab wal iyab ila al-musalla zuwa da dawowa filin idi ma'ana ta yaya ake zuwa filin idi ta yaya ake dawowa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما جابر بن عبد الله الله يقارى مش يردى يتي كان النبي صلى الله عليه وآله wato kun gani kamar da na fara ishara jiya cewa malaman farko haka suke duk in suka ce babin kaza sai suke daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai kaga mutane sun gamsu da maganganun da ake gaya musu to kuma dama rayuwa haka take mawaki ya ce wa kullu ina'in billazi fihi yanba wato kowace ƙwarya abin da ke cikin ta ba shi ake dibowa ba wannan ƙwaryan aka zuba nono cikin ta in aka sa kofi ne za a ɗibo nono wannan an aka zuba ruwa mai za a ɗibo ruwa to haka waɗannan almajirai na ashek muhammad nasiru din albani da yake kur'ani da sunna ya karantar da su to su ma sai zama haka suka taso kai ma ya kunun murabbi ya mu murabba yadda mai tarbiyya ta yake kasancewa haka yanzu idan da a ce misali za a samu uwa wadda take gurguwa ce tana ɗange shi ko tana coga na ƙafa in ta haifi ɗa ko da lafiyar shi mai saboda ƙoƙarin koyi yake da ita sai ga shi ma lokacin yana tusbuɗewa haka saboda sai yi cikakken koyi da ita to shine yadda ya karantar da su Allah ce annabi ya ce da suka zo suna rubuta rubuta su ma abin da suka sani kenan saboda abin da aka koyar da kai shine abin da zaka bayar idan malamin kai koyar da kai a shari'a da bankaura hakan ka zama malamin zaka yi malamin kai koyar da kai qur'ani da hadisi haka yadda dai aka tarbiyantar da kai haka zaka zama dan haka ake cewa iyyaka wa aba jahalin ahir kai da malamin bid'a kar ka sake ka kai malamin ka kai ainihin wato islamiyya inda ya malamin bid'a zai koyar da ɗanka kana ji kana ganin za a zo a samu matsala ɗanka kana ce mishi Allah ya ce annabi ya ce yana cewa to ya kuma mukun malamin islami da yadda ya ce Allah ya kiyaye Jabiru dan Abdullahi Allah ya tsara mishi yarda ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza kana yawm idin a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance idan ranar sallah ta yi karamar sallah ce ko babbar sallah khalafa tariqa sai ya saba hanya hanyar da ya tafi ba a ita zai dawo ba shine ma'anar saba hanya wannan hadisi gashi malam yake rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 986 jama'a mun ji wannan da kyau ko qala al-imam ibn qayyim al-jawziyya al-imam ibn qayyim al-jawziyya wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhalifu at-tariqa yawm al-eid ya kasance annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yakan saba ainihin hanya a ranar sallah fayarhabu fi tariqin wayar yarji'u fi fi akhar sai tafi ta wata hanya kuma ya dawo ta wata hanya daban to me yasa annabi yake yin haka malamai kowa sai zare alƙalamin shi ya bude kwakwalwar shi yana tunanin wannan hikima shi dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mu kuma abin da aka ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda ya da ranar lahira yadda da Allah da ranar lahira yake fatan ya kyakkyawan saduwa da Allah ya isa lahira lafiya to in aka ce manzon Allah ya kawai sai yayi idan ku yana neman tashin hankali duniya da lahira maka ce manzon Allah ya yi to wanne ne sai in ya gane ka kaza kula sannan zai yi ce bai gane ba kuma ba zai ba don haka su dai malamai gashi hikimomin da suka kawo daga za zaka ji babban malami na yanzu zai ce ko a gane hikimar ko ba a gane ba mu dai an ce mana ni yadda annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam to ne sai yake cewa fakila wasu suka ce li sallama ala ahli ne annabi yakan ainihin wato saba hanya ne dan ya sallama ga mutanen hanyoyi biyu wannan hanya annabi ya wuce ta musu sallama kaga albarka ta samu kenan kamar yadda ainihin imam muslim ya rawaito hadisi manzo Allah ya je gidan wani sahabin shi sai ya sallama assalamu alaikum sahabin yace saboda ina son sallama annabi ke yawa a gidana albarka ta sauka ni kuma sai ya sassauta murya ta san ce wa alaikum salam sai ki amsa da ƙarfi yadda ba zai ji ba sai sake assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam na dai amsa ba ban amsa ba amma bai ji ba don haka sai ya maimaita ya ce da manzo Allah ya ta uku sannan na daga murya dan albarkar sallama manzo Allah ta tare a gidana kaga albarka ba garanti eh, wannan garanti ne babu babu tambaba Allah ya shiryar da mu shi ne don annabi ya sallama da waɗannan ya sallama da waɗannan wakila wasu kuma suka ce ni ya nala barakatahum fariqani saboda waɗannan mutanen hanyoyi biyu duk su ma su samu tabarrukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar manzon Allah gaskiya ce duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai tabarruki da shi wallahi ba kai laifi ba kuma albarka ta tabbata gare ka mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana al-imam tabarani ya rawaito da isnadi hasan manzon Allah ya yi tsari da daddare a ƙoƙo bai samu fita ba sai ya tsari a ƙoƙo da daddare daga yawa ya ce kira wata baiwa ya ce ki je ki ɗauki fitsari a karkashin gado na ki je ki zubar sai ta ce to tana dauka kai sai ta na ta shanya abinta fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba matsala manzon Allah ne ai ciyayyen halitta kenan sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bako ko a ah, ina fitsarin da sai ta ce ai na shan ne manzo Allah yake ki tafi wuta ba za ta ci ki ba to me yafi wannan dan Allah ta ma ka tsaya kai kai boko kana kyama kai health science biology duk sun tara maka kalliya da hayaniya a cikin kwakwalwarka kana kyamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da ke ko wannan kenan haka nan wani sahabi ya ga manzo Allah ya fito da shiga kyakkyawa haka wata mata ce ta sako mayafi sai ta kama manzo Allah manzo Allah ya sa ya fito yana farin ciki wani sahabi yake ya rasulullahi wannan mayafi ka bani in sa ya dace da ni sai manzo Allah yake to shi manzo Allah ka'idar shi ma qala la laula tashahhud ba dan ashhadu an la ilaha da yake cewa da bai cewa la wai ace ce ba ni kaza ce a'a ko zuwa kai kace a bani in babu sai ke zauna wa man yatawakkal ala Allah fa huwa amma kai duk sanda aka zo babu babu babu duk babu ta kewaye tun daga kan kwanan gidanka har ka tafi shirya a samu akwai mun fahimci wannan sai wanda Allah ya ce to sai ya shiga ya fito kafin ya fito sai habbai suka zarge shi kai wannan mutum da ka kyauta ba an ɗin komai abu ya sa yana farin ciki kuma ka aike wallahi na roƙa ne don ta zama da kafani na manzo Allah ya sa a jikin shi don Allah ne kuma an rufe ni ai wuta ya kamata ta ji kunya na to kuma aka ce haka fa kana kafnuhu shine wannan sai zama mishi likafanin nashi hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin ai sahihul bukhari wannan mummunan munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul ko eh, da ya rasu manzo Allah ya sanya mishi wannan gyauto nashi ya ce mai yiwa Allah ya sauƙaƙa mishi halin da zai fuskanci kanshi a ciki ko manzo Allah ya tofa mai daga yawon shi don ka san komai na manzo Allah akwai tabarruki a ciki sa da manzo Allah ya rasu idan akwai alkabbashi idan rashin lafiya ya zama irin mishmiyar din nan an rasa ne maganin wannan cuta da'un ubal an buga duk magani an yi an rasa sai a ɗauko wannan alkabba a jika maka kana sha sai ka jajije sallallahu alaihi wasallam ai in yanzu ne wani fili ya gafi rigar nan malam to shikenan <laughs> Allah ya zama sanadin ya zama nomiya. to kuma kaga wannan ya kamata ka fahimci wannan sahabbai ya suka fahimci waɗannan abubuwa sun fahimci duk waɗannan ainihin tabarruki da waɗannan asar sabai ba su fahimci abin yana da faɗi akan kuma a ci gaba da wani ba ba da haka ba sun tabbatar da ba wanda ya fi sayyidina abubakar bayan nan ya Allah albarka amma duk da haka ba su yi abubakar haka ba to wannan ya takura abin kenan ashe na kala ta tsaya akan abubakar kenan shi yasa sa ka ba zai kira eh, annabi ba shehin ka ba zai kira wando ko dan biras ko rawani ka je ka jika ka sha ba mun fahimci wannan ya kamata ka fahimci wannan da kyau don karka je ka ɗauki kwarkwata ko wata matsala haka insha Allah wakila wasu suka ce li yaqdi hajata man lahu hajatun minhuma manzo Allah yana bin waɗannan kwararo ne bi wannan hanya ya dawo ta wannan hanya domin wanda bi yake da bukata daga cikin su manzo Allah ya biya mishi bukatar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka manzo Allah yake haka sahabban shi suke duk yadda za a yi talakawan shi su samu ci baya yadda sayyidina Umar yana cikin littafin akhbar Umar da kuma littafin Shehu Usman bayanu wujubul hijrati alal ibad sayyidina Umar yawo yake da daddare shi da abokin shi yana da aboki da ya naɗa suna tafiya yawo da daddare ba yawo gantali yawo irin naka na yan iska a'a yawon yi wa talakawa aiki da daddare yana shiga cikin lunguna anguwanni in ya ji wannan wata tsohuwa ga ta nan tana ta makarkatar sanyi sai shiga ya hura mata wuta ya sa mata gawayi ya mata shimfiɗa ta kwanta wasu suna kukan yunwa ya kawo musu abinci wasu tana kukan 'ya'ya marayu a zo a tuƙa mata abinci ta ci da ita da 'ya'yanta shugaban ƙasa na musulunci wannan bai rage darajar shi ko mai kala zarratin ba kuma ba wanda zai bi shi da nan ya je make shi saboda bai ci kayan kowa ba shi kan shi riga shi kwaya ɗaya ce to me zaka bugi anan to amma naka fa yana duk a shekara riga kullum akwai ta musamman daban wadda ba a taɓa sa ba shekara ɗaya kullum kwanaki ɗari uku da sittin riga ɗari uku da sittin saboda Allah kullum rigar da aka fito da ita ba za a sake fito da ita ba har nan da baɗi kai kuma talaka kana nan da kwaya ɗaya yaushe ne da za ka ce za ka yi zanga ba Allah ya kiyaye Sai yasa a yi mutane adalci sai a ga an zauna da su lafiya shi talaka dama ya haƙura da mulki amma abin da yake so ya ci ya sha ya kwanta a wuri mai kyau ya je kasuwa ya taso lafiya duk waɗannan abubuwan kuma kaɗan ne daga cikin abin da za a gyara mishi Allah ya kiyaye wakila wasu kuma suka ce lille da shira sha'air al-islam annabi yakan yi haka ne don ya bayyana da ainihin wato ibada ta musulunci wato ya zama ranar sallah din nan a nan ya zo ya wuce da jama'a cikin ado an je kuma an zo an wuce ta wata hanyar da jama'a cikin ado don a bayyana yau wata rana ce ta shagalin addinin musulunci wasu suka ce don haka wakila ibn al-qayyim ya ce wasu malaman kuma suka ce wa huwal asah wannan magana da za a faɗa yanzu ta fi waɗancan domin ita ta dunkule su ne gaba ɗaya wasu suka ce innahu li zalika kullihi annabi yana bin wannan hanya ne ya canza wannan hanya ne zai dawo saboda waɗancan abubuwa duk da aka faɗa saboda ya sallama ga mutanen hanyoyin guda biyu su samu albarkacin shi ya biya bukatunsu ya bayyana kuma ibadar musulunci a wannan rana wa li ghairihi min al hikam allati la yakhlu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam minha da ma wasu hikimomin daban waɗanda aikin annabi baya kukuta daga wata hikima duk inda ka ga aiki na annabi akwai hikima a ciki to akwai ma wasu daban waɗanda ko a gane ko ba a gane ba wannan magana ka duba littafin zab ma'ad a cikin jirgin farko shafi na 449 wa qala al imam an-nawawi rahimahullah al imam an-nawawi Allah ya ji kanshi shi ko cewa ya ba da an zakara al aqwal as-sabiqa bayan da ya faɗi wadancan zantutuka da muka gabatar sai ce wa idza lam yu'lam as-sababu ko da ma dai ba a san sababin da yasa annabi ke sauya hanya ya kai wannan ya dawo ta wannan hanya ba istihibbat ta'assi qat'an an so yanke kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahu a'lamu Allah shi yafi sanin daidai wannan magana tana nan a cikin littafin Rawdatu Talibin littafi ne na fiqh da Imam Nawawi ya rubuta a mujalladi na biyu shafi na 75 ma'ana koda a 77 wato koda a ce ba a gane hikimar ba to shari'ar musulunci ta neme ta kai musulmi da kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar wata rana suna tafiya da shi da wani almajirin shi sun kwana suna tafiya sai can alfijir ne dab da ya fito sai wannan almajiri na shi ya ga ai bai tsaya ya yi sallar wutiri ba kuma in alfijir ya fito to lokacin wutiri ya fita kenan to sai ainihin ya sauka daga dabbar shi ya ainihin ya sallar wutiri abdullahi dan umar da ya juya bayan shi sai bai gan shi ba sai ya ci gaba da tafiya wannan almajiri da ya gama sallar wutirin sai zo ya riski malamin shi abdullahi dan umar ya ce ai na waiga baya ban ka ba ya aka sai ya ce na ga alfijir ya kusa fitowa ne shine ne mar sallar wutiri ya ce yanzu kai da za ka koyi da manzo Allah ba ya ce me zai hana ku da zan koyi da manzo Allah ba ya ce to dan mai ka sauka daga kan dabba ka manzo Allah lokacin wutiri ya riske shi yana kan dabba yin yake akan dabba shi ma'ana ashe sallar wutiri din nan da kake yi a ƙasa randa duk ta riske ka daidai da lokacinta kana kan dabbar ka ko ka ko mashin ɗinka ko motar ka kana da alwala kawai sai ka kabbarta sai ka ci gaba da kana tafiya akan hakan kuma kana yin sallar ka ka samu damar yi daidai da alƙibla bai daidai da alƙibla ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma ibnu umar da wannan aya ya kafa hujja yace ba Allah ya ce ai koyi da manzon Allah ba dan ba za ka koyi da shi ba ma'ana abin da ake so da kai shine kar ka sake a a ce maka manzon Allah ya yi kaza ka ce to ni dai kan na yarda amma kuma ni zuciyata ta fi natsuwa da in yi sabanin haka to kai munafiki ne ka san cewa kai munafiki ne baka da imani ma'ana zuciyarka bata natsu da na manzon Allah ba sai na san zuciyarka to munafiki ne kai ka caji imanin ka ka je ka tuba tun da aka ce manzon Allah da ya zo da musulunci ya yarda wa ibada shi yayi ta akan dabba kai kuma kace to amma zuciyarka kai bata natsu ba to ina ma'ana haka can da kace ka da ƙarya kake yi kana faɗin abin da yake ba shi ke cikin zuciyarka ba kenan domin haka magana ka ta nuna karara ka ce ka yarda da bakinka amma zuciyarka ba bata ta natsu ba zuciyarka ta fi natsuwa a kan ka yi saɓanin yadda manzon Allah ya shi yasa al'imamin nan ya ce na daga cikin bid'a idan mutum na saye da hutun shi ko safar shi ya zo alwala bayan ya yi alwala kafin ya sa hutun ko safa ya zo ainihin sai ka ga ya cire hutun ko safa ya ce wannan bid'a ne domin manzon Allah in ya sanya ainihin wato hutun shi ko safa bayan ya yi alwala to da zaran ya zo zai sake alwala sai ya shafa a kai to kai sai zama ka dace da hakan sai da kai alala ka sa hukun ko safa to da ka zo kuma kawai wai to ai dai an dai ce ya halatta dai ko amma dai na wanke kafa ta yi eh, to ni dai bari dai in cire dai in wanke kafa ta fi natsuwa to ƙarya kake akwai munafunci tare da kai don in ka yarda da manzon Allah ya ta gaba ɗaya me ya rage maka duk halin da ya dace da manzon Allah kai ma ya dace da kai sai kai Imam Bukhari ya rawaito hadisi aka ƴaƴan abdullahi dan umar suka taru za su yi mishi nasiha baba tun kafin ka haife mu kake zuwa aikin hajji bana an ce za a yi yaƙi a makka muna ba da shawarar don allah baba bana ka yi haƙuri kar ka je aikin hajji din nan shiru duk suka gama nasiha su yace naji yace yanzu kuna nufin tun da ana sa rai za a hana mu aikin hajji kada mu je suka ce eh yace to za mu tafi duk da haka in mun dace mun yi shi kenan bukata ta biya yace in kuma yaƙi ya kai an hana mu yace mun dace kuma da wata sunna ta manzon Allah yin manzon Allah ma ya taɓa tafiya zai yi an hana shi to ni ma na tafi zan yi an hana ni ni ma na dace alheri ya tabbata gare ni don haka shi ibn umar mas'ala shi mas'ala ce mai sauki duk inda aka buga aka buga sai ce ina na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama atishawa wani ne sai ce alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yake eh amma fa ba haka yanzu daga manzon Allah ba manzon Allah ne kai atishawa sai kai alhamdulillah haka yanzu daga manzon Allah amma wannan alhamdulillah kaza kaza kaza kaza ba haka ne daga manzon Allah ba don haka ta kara wurin yanka dabba an ka zo ya aka ce ka ce bismillah da zarar ka ce bismillahir rahmanir rahim bid'a ta shigo ya rage maka kai da malaman fiqh ko su ce ya halatta a ci ko kuma su ce maka bai halatta ba amma dai kai bid'a babu shakka akan wannan amma <laughs> bismillah zaka ce shine mai iziya yake da zarar ka kara din nan to kuma matsala ta shigo ka ce bismillahir rahmanir rahim a sai ka ce bismillah to in ka kara ar rahmanir rahim ta wasu malaman ce ya halatta ka ci amma kai bid'a wasu kuma suke bai halatta kace ba domin bid'a inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil sai bai halatta kace ba to don Allah da ka shiga rikicin malamai ka zauna inda ba rikici mana zangayi da karambani duk yake kai mutane da haka Allah ya kiyaye hmm. to shine sai malam yace المسألة السابعة مسألة تبقى bari da ake كبر بريد idi wato إيدي وتعالى نكون idika. kan barbari dangane da sallah dai zamu zo za a same su insha Allah amma wannan ana magana kan barbari da ake Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd menene asalin su yaya ne suka zo ta wacce siga ake waɗannan ranaku ake a ina ake a ina ne ba a duk zamu ji shine abin da yake magana akai وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه wa sallama. kana yakhruj yawm al-fitr fa yukabbiru ya ya'ti musalla ya tabbata cewa manzon Allah ranar karamar sallah to yana fitowa tun daga gidan shi yana kabbara idi ranar tun daga gidan shi in zai iya ya sa kaya zai fito filin idi to daga sa'an nan yake fara kabbara har sai ya iso filin idi wa hatta ya qabiya sala haka kuma har sai ya gama sallah ma'ana a cikin ainihin wato sallah akwai kabbarbari waɗanda ake yi za mu za a magana a kansu to in kuma ya ainihin wato sa'ida qadas salata idan ya gama wannan sallah kafa a takbira sai kuma ainihin ne yanke kabbarbarin domin za a fara kutuba a wannan lokacin da shi yace rawahu ibn abi shayba fil musannaf al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin al-musannaf wal ma'amili da kuma al-imam al-ma'amili fi a cikin littafin shi mai suna kitab salatul bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci lakin lakinnahu mursalun sai dai kuma mursal dai ma'ana isnadin in ka taho tiryan tiryan har zuwa kan tabi'in da yake manzon Allah ya kasance yana yi to isnadin ya inganta to daga nan ne sai shi tabi'in hadisin sai yake annabi ya ce bai faɗi sunan sahabin ba zai sai ya ce lakin na lahu shawahida ya taƙawa biha sai dai wannan hadisi yana da ainihin wasu hanyoyi waɗanda za su ƙara shi ya ƙara ƙarfi da su in kana son ganin sa sai yake unzur ha fi silsilatul ahadith sahiha ka je ka duba a cikin littafin malamin shi silsilatul ahadith sahiha mujalladi na farko kenan ainihin lamba hadisi na da saba'in littafin Muhammad Nasir Din albani albani zaka ga ainihin hanyoyin jama'a mun fahimci wannan wannan dangane da karamar sallah kenan karamar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ainihin fito daga gidan shi har zuwa filin idi yana yin kabbar bari din to wannan karamar sallah kenan sa'annan zai ci gaba da yin kabbar barin nan har lokacin da aka gama sallah an aka gama sallah kuma to kutuba za a yi shi ya kutuba jama'a kuma sai su shiru suna ainihin sauraren shi qala al-muhaddith al-albani Ali Hassan Ali Abdulhamid ya ce babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce وفي الحديث أتكن ون حديثي دليل على مشروعية ما جرى عليه أمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى wannan hadisi يا نونا dalili ne akan cewa abin da musulmi suke gudanarwa wanda yake na yin kabbar bari a hanyar zuwa filin idi to shari'ar musulunci ta yarda da shi ma'ana dama kowa ya tashi iyaye da kakannin shehunne da malamai kaga ana yi ko in an fito daga gida zuwa filin idi ana kabbar bari shi ne shek muhammad nasiru din al-albani ya ce daidai ne haka wa in kana kasirin minhum bada'u yatasahaluna bi hadhihi sunna albani ya ce ko da yake kuma akwai abinda malam yake nufi shine da yawa daga cikin musulmi sun fara sakaci da wannan sunna ta yin kabbar gari a yayin tafiya filin idi za ka ga wai ko saboda ba su san abin ba ko kuma saboda kyama suna ganin is life wai bai dace da zamani ba kama akwai gida ci ka tafi filin idi kana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تو يوم يواغا أغفي كاي قوينشي to me ya kawo a ce kayi ƙauyenci sai in kana zama da 'yan bid'a ko kuma fasikai ko makamantar haka kuma kana haɗa hudda da su in ba haka babban menene fasikai ba su ji kunya su bayyana fasikancin su a bayyana ba yan bid'a ba su ji kunya su zo su bayyana bid'ar su a bayyana ba za su yi gayya guda kowa da gangashi yana kada yana tsalle yana cewa yana zikiri bai ji kunya ba kai dan menene za ka ji kunyar yin abin da manzon ka ya shar'anta maka jama'a mun fahimci wannan ko yace to abin da ana sakaci game da shi hatta ka da tusbiha fi khabar kana abin ma sai ya zama kamar yana neman ya waye gari ya zama khabar kana ma'ana ya zama fastan kenan ya zama ya wuce ma kamar wani tsohon abu ne wa ne yuhsinu tafkir bihi bi hadhihi almunasaba mala yake yana daga cikin abin da yake yana da kyau da tade shi a wannan matsayi annan jihar da takbir huna cewa da yi za a bayyana kabbar bari a ranar sallah din nan la yushra'u fihi lijitima ba a shar'anta fihi lijitima'u ba a shar'anta ayi a cikin gayya ba a haɗu ainihin guda ɗaya yana bayarwa sauran fasinjoji suna karɓe ko kuma ainihin duk gaba ɗaya ana yi a cikin gayya jama'an musulmi wannan ba daidai ne. haka in kun tafi aikin hajji ba daidai bane ku samu wani ya wuce yana ba ku ainihin kabbarbari ko zikirori ko kuma ainihin talbiyar da ake yi ko kuma kuna ansa yana cewa innal hamda kuna innal hamda kai da tsarin ma ba daɗi irin wannan addu'a dai in baka iya talbiya ba baka iya labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ميوا بك إيا هكا ببا ماماكي domin maiwa an cinye rayuwarka shekarar ka saba'in sun ta tura maka salatin fati baka iya abubuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba mamaki karka ga za ta yi sauki maiwa shi bai iya ba mun fahimci wannan da kyau ko to ya za a yi sunnan manzon Allah sai ta zo da babu laifi sai ka rinka kaddar bari ai dai duk inda ka ritsa dai garin ku da ana Allahu akbar ko to ita maimaitawa cikin sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suka ce a Jabiru dan Abdullah a cikin hadisin shi na labarin aikin hajji yace mun tafi aikin hajji wasu suna yin talbiya labbaik Allahumma wasu kuma suna Allahu akbar Allahu akbar yake Allah din na jin mu bai kyale mu ba bai hana mu ba jama'a mun gane wannan shi yasa an baka iya talbiya ba karka ce sai ka samu wani ne maka jagora ga nan sai kaga an ce wai mutawafai ne ka tafi aikin hajji ko umara sai ka ya ce hajj hajj zo nan zai ja ka zai karbi maka yan riyal shi ke nan sai zo ka tsaya a bayan shi kuna tafiya yana Allahumma Allahumma inna hada inna hada bai ta bai tuka bai ta duk gashi na sai gansu kamar wasu yan oda wallahi wannan ba shari'ar musulunci ba ne yi gargadon abin da ya sauƙaƙa maka wannan dandali ne da babban abu a wurin shine tsarkin zuciya yadda duk bakin ka ya sauƙaƙa ka faɗa Allah yana jin ka ya san dama don wa ka taho don shi to wannan shi manufar shi ta tabbata a ka sai ya karba maka babban abu ne ka tabbatar ba shirka tare da kai jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shi da mu to shine malam yake cewa ba a shar'anta yin wannan ainihin wato a kabbar gari la yushra'u fihi lijtima'u alaihi bi sauti wahidin kama yaf'aluhu ba'd kana da wasu suke yi su ainihin rinka yi da sauti daya za a tafi filin idi sai kaga an yi gayya ana Allahu akbar Allahu akbar ko kuma guda ɗaya na bayarwa sauran na karɓe ko kaga an kewaye shehi ana ta tsalle shi kuma yana tsakiya da alkyabba yana duk wannan ba shari'a bane shehi yayi nashi muridai kowa yayi nashi kowa yayi ta kanshi ya san yadda zai fitar da kanshi wa kadhalika kullu zikrin a shaykhul albani yace haka duk wani zikiri yushra'u fihi raf'u sauti wanda aka ce an shar'anta daga sauti a cikin shi aw la yushra'u ko kuma ba daga eh, shar'anta daga sauti ba fala yushra'u fihi lijtima'ul mabqul ba a shar'anta a haɗu ba babu wani zikiri da ainihin aka shar'anta a ce a haɗu ko a masallaci ko a kan hanya anai in kana son ganin cikakken bayani da albani akan irin waɗannan zikirori da yan ɗariƙa suke taruwa suna yi na wazifa da sauransu karanta littafin su silsilatul ahadithu da'ifa mujalladin farko ya tsaya ya tattace wuri akan matsalar ɗaya bayan ɗaya ya musu rabbi saboda wannan ɗariƙa da ka gani yadda ta ci garin ku haka ta ci kusan ko ina a duniyar musulunci sai dai waɗanda Allah ya tsare dan haka yadda matsala take sai kaga in waɗannan malamai suna magana dangane da waɗannan bidiyoyi sai kaga cewa tamkar sun zo ƙauyar ku ne suna magana sai ce fallakun ala hadarin min zalika don haka ya mu ya ku jama'ar musulmi mu zama ainihin wato mu lura mu yi takatsantsan akan haka kar mu bid'a zikiri dai gaskiya ne waɗannan kadarbari gaskiya ne amma a haɗa ne a cikin tawaga to wannan shine ba gaskiya ba wallaba wada nusba nusba أعيننا دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تقرشي نفيها يتي مكفى إدانوا دائما نسنتيوا fiyayyen shirya da ita ce shiryar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma'ana ko da a ce wannan abin da kake shirya ce to shirya annabi ita tafi to balle kuma wannan abin da kake ba shirya bane ba shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka duba a ahadith sahiha din nan dai mujalladin farko shafi na 121 Allah ya shirya da mu to jama'a mun ji dangane da zikirori din ma'ana kowa zai tafi filin idi ne Allahu akbar Allahu akbar sai yaran ka suna yin nasu mata suna yin nasu kuma kuna kowa ya yi nashi daban-daban a tafi filin idi a ranka wasu ila shekul islam ibn taymiya an wakati takbiri fil idaini an tambayi ibn taymiya game da lokacin da ainihin wato ya kamata a fara yin gari dangane da ainihin wato sallah karama da babba fa qala rahimahullahu Allah ya ji kan ibnu taymiya yace alhamdulillah mun gode wa Allah asahul aqwali fi takbir zancen da yafi inganci daga cikin zantutukan da malamai suka yi akan kadargarin idi alladhi alaihi jumhurus salaf wanda yake mafi yawancin malaman farko suke akai wal fuqaha da malaman fiqh min sahaba da ayyuka daga cikin sahabbai wal a'imma da limaman mazhabobi an yukabbira min fajr mai arafa ma'ana mutum zai fara yin kabbara ne tun daga a sallar asuba ko kuma fitowa alfijir na rana arafa wannan ga waɗanda ke aikin hajji kenan jama'a ga waɗanda ke aikin hajji amma ga waɗanda ke zaune a gida ƙaramar sallah ce ko babbar sallah shi ka ji wancan hadisi ya magana sa'ad da ka fito filin idi daga lokacin za ka fara kaddar bari ila akhiri ayyami tashrik har zuwa ranakun shanya nama ranakun shanya nama din nan su ne bayan sallah da kwana daya da kwana biyu zuwa da kwana biyu wasu malamai suka ce har zuwa da kwana uku akiba kulli salatin bayan kowace sallah mutum ya idar sallah asuba azhar la asar magriba isha to wannan magana da ibnu taymiya yayi sai al-hasan ya ainihin ƙara sharhi akan ta yace bal fi kulli waqtin ba wai bayan idar da kowace sallah ba kawai a kowane lokaci wa duna takhsisin ba tare da keɓance sai an ba idar da sallah kaza a ce a yi kafa kaza ko bayan sallah kaza a yi kafa kaza a'a bayan ka idar da kowace sallah za ka yi kuma ba a ce kafa kaza ba wannan zantutukan da ka karanta a fiqhu ba daidai ba ne kuskure ne shi yasa za mu ƙara cikakken bayani a kai ma'ana ba a yi takhsisi ba a keɓe cewa sai guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko sha kaza a'a in ka idar da sallah kai kabbar dare gwargwadon yadda suka sauƙaƙa maka sannan kuma ba sai a idar da sallah ba kawai kana rumfar kasuwar ka ne jaran agogo kake tinka ne kai ɗan kwale-kwale kai mai mashin express ne direban mota ne kai ko ofisa a duk inda kake cikin gonar ka ko ko awo kake yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dalili akan haka shine Allah da yake ayi kabbarbarin da yi kaidi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yi kaidi ba dan haka yin kaidi akan haka bid'a ce ya kamata kowa isan wannan to nasaba akan irin wannan magana ce sai a ce mun zagi malaman fiqh wannan ba zagin malaman fiqh bane malaman fiqh mu ba ma zargin su akan cewa sun yi wauta ne wajen bata shari'ar musulunci gyara suka yi kokarin yi to in kuskure ya faru ba tare da sanin su ba ko kuma kasancewar hadisin bai zo gare su ba sai su iya kokarin da za su idan nasi kai ya zo gare ka ka gan shi karara bai halatta ka saki nafsi ka ci gaba da bin malaman fiqh ba kai kai bid'ar kai ne ka bata su ko ba su bid'a ba su ba su bata ba su mutanen kirki ne malaman alheri gaskiya suka rubuta suka mutu akan gaskiya amma kai yanzu da ka gane cewa abin da suka rubuta ya waye gari sakamakon samun nassin Allah ko na annabi ya zan kuskure to sunan shi kenan kuskure kuskure ko ba suka amma kai yanzu in ka ci gaba da bi a wannan matsayin to kai fa ba kuskure kake bi ba kai bata kake bi saboda kai yanzu gaskiya ta zo maka domin qur'ani yana cewa wa ma kana Allah li yudilla qauman hatta yubayyana ko wa ma kana li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaquna babu yadda za a yi ma'ana ba zai yiwu Allah maɗaukacin sarki ya ce mutane ka zaɓa tafi ba ne har sai ya bayyana musu abin da in sun bi zai zama tsoron Allah gare su malam eh, eh, eh, shekul islam ya littafi rafa'ul malami anil a'immatul a'lam ce ba a zargin waɗannan malamai duk inda kaga kuskure ya faru ce bai kubuta daga ɗayan dalilai guda uku ko dai ya zama hadisin ya zo musu amma ta wata karkatacciyar hanya da bata inganta ba sai su ki ɗaukar shi don haka sai su yi ijtihadi anan to mai ruwa daga baya a waye gari hadisin ya inganta to kaga sai a dawo a aiki da hadisin a saki maganar su tunda hadisin ya zo ta wata hanya wadda mu ya zo mana ta yadda ya inganta su kuma bai zo ta yadda ya inganta ba ko kuma ya zama fi kuskuren fahimta wa hadisin ko kuma ya zama hadisin zai zo musu ne da ainihin wato lafazin da yake ba zai iya ba da ma'anar da za su fahimce shi kyakkyawar fahimta ba sai ya zo musu da wata wani lafazi wanda yake ba za su ainihin wato samu damar yin ginin fahimta ta gari akai ba kai kuma sai hadisin ya zo maka da lafiyayyen lafazi akan haka wanda zai taimake ka kai wa hadisin kyakkyawar fahimta to da ashe su suna da a akan saba ma hadisin to kai ko yanzu da hadisin ya zo maka da cikakkiyar ma'ana da ainihin inganci bai halatta ka saba ka ce yaushe ne za mu saba malaman fiqhu ma'ana to wannan magana ta ka sai a ɗauko irin ta a ce to yaushe ne za mu saba manzon Allah kuma to wai sai ka ji mutum ya ce ai malaman fiqh sun ga hadisin tunda bai har suka bashi to ne ma na bashi ma'ana wannan maganar da kake yi ita kanta barna ce a cikin addinin musulunci sun ga hadisin kamar yadda ka gani amma suka bari suka faɗi ra'ayinsu wannan magana alkaba'i ce kake faɗi game da malaman fiqh sai ka tuba ba haka ba ka zalunce su domin hadisin kai yanzu ka gan shi da inganci da cikakkiyar ma'ana sai ka ce su ma sun gan shi amma suka ƙetare ma'ana sun gan shi da inganci da cikakkiyar ma'ana suka ƙetare suka faɗi ra'ayinsu wallahi kayo malamai suke ku kazafi sai ka tuba akan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan matsalar da suka kawo da ita da makamanciyarta in gaskiya ta bayyana maka kamar da mai risala ya ce laya in ta zanta alƙur'ani ce babu laifi akan haka wannan maganar mai risala da ya faɗe ta kana jin son zuciya ce ya faɗa yana da hujja da ta sa ya faɗa hadisi ne ya dogara da shi sai zama shi hadisin a wurin shi a sai zan hadisin da ya zo da isnadi ne munkar da isin jiddan bai inganta ba ko misala zarratin amma shi ne risala sai bai faɗaka game da haka da don haka wannan hadisin sai ya gini a kan shi abu na farko kenan abu na biyu kuma ma'anar wannan hadisin ma ba ta tafiya zuwa ga haka abu na uku kuma hadisin ba ma hadisi ba ne asari ne mai kofi ga wani sahabi to kaga duk waɗannan abubuwan ba su shiga cikin kwakwalwar shi ba sai ya dubi zahirin abin su ya gina hukunci akan shi abdullahi dan amr dan asu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce yana koya wa ƴaƴan shi addu'a ƙanana waɗanda ba za su iya haddacewa ba kuma sai ya rubuta musu a ƴan alluna sai ya rataya musu a kirji su rinka dubawa suna ɗagowa daga ƙirjinsu kenan suna duba ƴan alluna suna ainihin karantawa to wannan haka ainihin wannan yazo abu na farko da ake so ka fahimta wannan a ilmance ba a ce mai hadisi sai a ce mai asari ba kuma za a ce mai marfu'i ba daga annabi sai a ce mai urfi daga sahabi domin cewa kai abdullahi dan amur dan as-sahabi ne bai ce daga annabi ba kaga zan asari mai urfi abu na farko kenan abu na biyu kuma isnadin shi bai inganta ba abu na uku kuma baya hukunta ma'anar laya domin alluna aka ce allunan kuma ba an ce an rataya musu bane na neman tsari allunan suna rataye mai a kirjinsu suna ɗagowa suna karantawa to kaga duk ma'anar da mai risala ya ɗauka kan yi hujja da shi bata ci ba don haka sai zama waccan maganar da mai risala yake babu laifi ga laya in ta ƙur'ani ce ta zan kuskure saboda mai yayi ginin ta ne akan abin da yake ba daidai ba bai inganta ba ba haka ce ma'anar shi ba ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to yanzu in ce mai risala yayi kuskure me yasa saboda ga yadda asalin dalilin shi yake sai a ce a ah, to yanzu a za a ce mai risala ya kuskure to kuma shi ke nan yanzu wannan magana ta mai risala sai a ɗauka sai a ce to laya in ta qur'ani ce babu laifi sai a ce to yanzu umumiyar magana annabi annabi ya magana wadda ta gama gari giyar kan hanya fyaɗe laya ta qur'ani fyaɗe ba ta qur'ani ba yake ne innar ruqa wat tama'ima wat tuwala shirkun manzo Allah yace ar-ruqa ruka a nan da annabi ya ce ruka irin wadda suke ta jahiliya ya ce shirka ce dalili akan haka da ya ce ruka shirka ce sai suka je suka ce ya rasulallahi kunna narki fil jahiliya ka ce ruka maguzanci ce mu kuma muna yi tun a jahiliya sai manzo Allah ya ce ku gaya mun in kuna rukan me kuke faɗe sai suka karanta sai annabi ya ji sunan Allah Allah suke roƙo addu'o'i suke yi sai ce la ba'sa bir ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya irin wannan da za a karanta Qur'ani ko nasoshin addu'a ko kuma sunayen Allah ko sifofin shi tunda babu shirka a ciki kaga anan annabi ya ware ashe ba duk ruqa ce shirka ba wata irin ruka ce shirka wadda za a zo ana tawassuli da sunayen aljanu ta bokaye ta yan bori tsantsafi da sauransu kaga annabi ya bambance ana abu na farko kenan abu na biyu sai ce wattama'ima at-tama'im to anan sai a duba wannan shi ma am ne duk laya ta shiga ciki to ko an samu wani hadisi sahihi da annabi ya nuna akwai nau'in layar da ta halatta kamar da aka samu hadisi sahihi ya nuna akwai nau'in rukar da ta halatta wannan amsa ce babu ita koko a cikin addinin musulunci babu inda manzon Allah ya nuna akwai wata laya yadda ta halatta don haka wannan umumi yana nan sake babu kaidi a bashi da dumi shi ya bugi duk wanda ya ji shi duk laya shirka ce mun fahimci wannan da kyau ko abu na biyu kenan sai attiwala attiwala kuma shine asiri yadda bahaushe yake cewa ta yi asiri ta shanye shi a malamai ya yi asiri ya shanye ta wannan ma ba a samu wani dalili daga annabi ko kwaya ɗaya da ya sassauci akan wani nau'i ba don haka shi ma shirka ne wanda duk yawa wata asiri don ya samu zama da ita lafiya ko yawa wani asiri ko kuma ainihin wato laya wannan mutum ya yi shirka wuta kuma wadda biye irin waccan ta jahiliya to ya yi shirka amma wadda ya yi wadda ainihin ta zo ta ƙur'ani ko ta ainihin nasoshin sunayen Allah manzan Allah ya ce babu laifi to kaga nan manzan Allah ya ce babu laifi ga wannan nau'i na ruka hadisi ne sahihi cikin sahihi muslim amma a can kuwa laya manzan Allah bai ce la ba'asa ba mai risala ce ce la ba'asa sai a ce a'a mai risala ya kuskure Allah ya gafarta mishi jama'a kun fahimci wannan bayani da kyau ko to haka ake bi a fahimci shari'ar musulunci in ko za a ce to ta za a ce malaman fiqhu to yanzu dai mai risala tabbas na san cewa mafi yawancin masu saurare na bainal muwafiqina wal mukhalifina sun yadda da wannan magana akan cewa ba su yadda laya daidai ba ce to amma ga mai risala ya ce ta qur'ani ce babu laifi to amsar da ba ka faɗa a nan sai a yayi kuskure to mu ma irin ta za mu faɗa to in ko mai risala yi kuskure a nan washe ba mamaki ya sake kuskure a wani wurin zama mun fahimci wannan da kyau ko to in kuwa da ni da ku mun haɗa akan cewa mai risala yayi kuskure akan da ya halartar da laya ta alqur'ani in cewa malamin ya yayi kuskure zagi ne to da ni da ku mun haɗu kenan akan zagin mai risala to fa in shahidu fala tashhad ma'ahum in ku kun yi shaida akan kun zagi mai risala ni ban yi shaida ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kuskure ne wannan maganar da suka ce idan an zo ranar sallah din nan kaddabarin nan a bayan sallah ne kai za a yi amma ba za a yi sauran wurare ba Allah ya shirya da mu to wannan ainihin magana shine sai malam ya ce Ya yushra'u li kulli ahadin an yajhara bi takbiri inda al-khuruj ila al idi kuma an shar'anta wa kowa in zai fita zuwa filin idi to yi waɗannan kaddabari wa hada duk tifaqil a'immatul arba'a waɗannan duk limamai hudu da Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad sun haɗu akan haka wannan magana an ba kuma ta ba da ma ya ɗauko ta daga Ibn Taymiyyah ne ko yake to ka duba littafin majmu'ul fatawa na ainihin Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 24 shafi na 220 wanzur subla salam kuma ka duba subla salam sharhin bulugul maram juz'i na biyu shafi na 71 zuwa 72 sa'annan Ali Hassan yace wa kana ibn Umara iza gada yawmal fitri wa yawmal adha abdullahi dan umar sahabi ne ya kasance idan zai fita zuwa filin idi ranar sallah karama ko babba ya zuharu bi takbir yakan bayyana kabbar bari din babban malami ne hatta ya atiyal musalli hatta ya atiyal musalla har sai ya je filin idi jama'a mun gane wannan da kai ko kabbarbarin nan zaka tsaya ne a yi su tsakani da Allah Allahu akbar Allahu akbar ba za a yi shi Allahu akbar Allahu akbar ba abubuwa abubuwa ne na ibada jama'a saboda kasashen mu akwai ojoro akwai ha'inci akwai magudi sai malami ya ce muku salati goma ga annabi kafin kai kai guda biyu shi kuma ya ce fatiha da alam na sharaha kafin ka gama fatiha kuma fatiha da inna anzalnahu kafin ka gama kulhu kafa goma sha uku sai ka rasa wanne za a yi wanne za a bari zama mun fahimci wannan da kyau ko to dai ba dai haka ake addinin musulunci ba ka ce salati goma ga annabi to za a tsaya ne a yi salati ɗaya ɗaya sai an yi goma nan ga annabi kuma dole ne sai an yi goma a yi ɗaya mana ka ce jama'a ku salatin annabi nan ba ya yi sarfa to amma salati goma ga annabin dama wani yankakken salati ne suke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam dama wannan mun bayyana muku dai ba salatin annabi ba abu na farko tukuna kenan abu na biyu a hakan kuma fa sai sun yi magudi ba a yin cikakken alama salli ala sayyidina Muhammad wa sallam sun kafa goma malamin mai da ya kwaya biyu shikenan sai zubo muku na gaba kuma duk sai ya ruda ku ya buga kanku to shin shi yana da wata hanya ne bypass da yake yin guda goma nan da nan yaya ake wallahi babu duk abubuwa ne dai na neman girma kawai wai dan a ce shi malami yana da wata khasiyya yana da wani sirri wanda shi ba wanda ya sani <laughs> shi ga manzo Allah al'amarin shi a kawai yake duk <laughs> sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu to shi ne ainihin wato yace summa yukabbiru haka kuma ainihin Abdullahi dan Umar zai ta yin kabbara in ya isa filin idi zama an an isa filin idi ba zuwa ake ana hira ba in kuka zauna sai ai ta kabbar gari gashi ibn Umar haka yake sai ta kabbara hatta ya atiya al-imamu har sai liman ya zo ibn umar a matsayin shi na babban malami kenan ashe har babban malami saboda a kasashen nan namu manyan malamai akwai abubuwan da su za su ce ku yi amma su ba sa yi da zai fito idin sai ku ga shi yayi shuru yana ta cin goro a hanya ko yana ta cin dabino ko kuma ya ta tarbiya yana ta ja a lokacin wa yake kai haka tukuna lokacin barar da kace mutane su kai ma kai mana jama'a mun fahimci wannan jama'a kar ku taɓa tunanin akwai wata shari'a wadda yake ta jahilai ce banda malamai kar ku tunanin akwai wata shari'a wadda malamai ne banda jahilai shari'ar musulunci tun daga kan annabawa har kowa wajibi ne bi sun maja ala shari'atin min al'amri wajibi ne shari'ar da Allah ya dora ka Allah ya ce fattabi'ha kabita wannan magana tana nan ainihin wato yace rawahu daraqutni wa ibn abi shayba wa ghayruhum al-imam ad-daraqutni da ibn abi shayba da wasu malaman suka ainihin ruwaito ta bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wanzur irwa al-ghalil yace ka duba ainihin littafin irwa al-ghalil nan da hadisi na 650 daidai to sai Ali hasan ya ci gaba da bayani yace ولم يصح حديث نبوي في كيفية التكبير فيما أعلم yace a cikin sani na babu wani hadisi daga annabi da ya inganta dangane da yadda za a yi kabbar daga annabi cewa annabi ya ce ga yadda za a yi kabbar garin yace a iya sani na kam ban san wani hadisi da ya inganta ba inda ma da an ba'd sahaba ridwanullahi alaihim wannan kabbar garin ya zo ne kaifiyar yadda za a yi din daga wasu ainihin sahabbai Allah ya tsara musu yarda eh to kenan bai saba ba kenan bai zama da za a yi ba da a ce sahabbai sun zo da wani abu ne sabanin abin da manzon Allah ya zo da shi amma ana nufin in an bi a ilmance fa ba za a samu daga annabi ba da inganci to amma in an bi a ilmance za a samu sahabbai su ne to ya zama shari'a kenan ba bid'a ba ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko akan irin wannan ne zaka fassara alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ma'ana abubuwan da waɗannan halifofi da suka mai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen sarauta ne ko a wajen karantarwa ko fatawa to abin duk da suka yi wanda bai zan akasi ko sabanin manzon Allah ba ya zama sunna kenan dan haka sai malam yace fa kana ibn mas'udin yaqulu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka Abdullahi dan Mas'ud yake sahabi ne kuma malami cikin sahabbai mun fahimci wannan da kyau to haka ake yin kabbar barin jama'a saboda sunan Allah da ta gani farkon shi alu ne aiko alu da suka ko in aka zo ba cewa za a ainihin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ba a yin haka wajen kiran sallah ko kabbarin kama ko na makamancin haka tun da sunan Allah ɗin alif ɗin nan ba alhamza bace balle ka tashe ta in ta zo a tsakiya to sai a ji ta ta faɗi sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar don haka ko kiran sallah cewa Allahu akbar Allahu akbar bid'a ce wanda bi yake ya tuba sannan ya gyara jama'a mun fahimci wannan domin wannan ai alu ne kowa ba yayi karatun allo ba da alu da tabi da alu da suka in kun zo a tsaki ana tashin su to dan ne ne ka zo bismillah ba cewa kake bismillahir rahmanir rahim ba ba alu ne da suka da tabi da sauransu ba to me ya hana ka ce bismillahir rahmanir rahim. an soke shi alu da suka alu da tabi ko ta ga mutu ya an an tabe shi ya wuce insha Allah kan illa idan ake buƙatar mutane su yi jama'a kun ga a ƙasar nan mu an fuskanci bala'o'i iri iri na karatu na daga cikin irin waɗannan bala'o'in kafin mutane su zo su gyara game da ainihin karatun ta tajwidi kamar shekaru ashirin da biyar ne san a muciya haka aka ta rikici da wani malami a lokacin duk ana ganin bawan da ya kai karatun shi yace dan menene an zo wa shamsu ba a faɗin alif da lamun ɗinnan? nan dan me ba a cewa wal shamsu sai a ce wa shamsu wannan nan jayen ina iki aka biya fi su karatu dole suka sallama mishi a lokacin kaga daga nan zaka gane ashe matsayin ilimin addinin musulunci yanzu ya ci gaba domin yanzu dan primary 1 na tajwidi ya san wannan malamin kuskure amma shekaru ashirin da biyar da suka wuce a lokacin nan yayi wannan yakin na ci su da bid'a saboda ana ganin shi ne babban malami da ya zo tambaya ya fara musu alif da lamin din nan na ashamsu da yasa an zo ake cewa wa shamsi ba a cewa wal shamsi suka kasa amsa mishi inda kowa da yake gaba zan haka yaje dawo gara yaje sallah ya dawo <laughs> hakikanin karatun fa ba a bi da tajwidi yadda ya kamata amma yanzu wanda ya karanta tajwidi ko da kananan san tajwidi su hidayatul mustafida da sauran ya karanta ai ya san akwai lamun shamsiya akwai lamun kamariya ko to kaga ilimi ya ci gaba kenan ko to ashe daga nan za ka gane yanzu abubuwan da ake faɗe kana musu da za ka tsara karatu za ka gane tun da ilimin ba iya kashe kenan ba shi wannan ai a cikin a cikin harshen larabci da turanci da harsuna da dama akwai irin su silent kalmomin da suke harufan da suke silent ne ba a faɗan su misali yanzu kalmar island island kenan sai ka ce island to ina s din ba a to ya ba za ka ce island ba amma kaga kur'ani zai ta ah, sai an fara shi yasa ɗan bokon nan in eh, ba fi karatun addini ba sai ku ga sun je suna mara wa ɗan a goyon baya saboda su ba fi karatun addini ba ba san mutuncin addinin musulunci ba addinin da suka sani shine addinin da suka tashi a wurin iyaye da kakanni bature ya ji yare su shekara shida firamare shekara biyar sun tafi sakandare shekara hudu sun tafi jami'a sun gama kuma an ɗauke ka an saka ka can tsakanin arna kwatas ƙarshen ta shi kenan in wani ya zo magana ta addini sai ka ji dan boko ne shi a fannin shi likita ne ko injiniya amma sai ka ji ya ce ya za a ce kaza tunda muka tashi iyaye da kakanni da haka ake ba wai ya kawo hujja kenan wai kuma wai shi nan ne ilimi ne a fannin shi kaga ya zama dabba domin ya kamata in kana da ilimin boko in aka zo ana magana a cikin ilimin addini kai wa kanka adalci kasancewa kai kanka a ilimin ka akwai abubuwan da ka binciko ka gane gyare-gyare ne game da waɗanda suka gabata in wani a nashi fannin ya gano wasu kurakuran a nashi fannin don me zaka zarge shi amma saboda mafi yawancin za ka ga iyayensu yan bid'a ne ko shehunan bid'a ne to ba sa son a soki wannan bid'ar saboda wai su suna ga addinin kabilanci ne wanda biyu ya soki irin addinin da iyayenka suke yi ya soke ka kai ba za ka duba ka ga daidai ne ko ba daidai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu وانا اينو اثر ناشي رواه ابن ابي شبا باسناد صحيح ابو بكر ابن ابي شبا يقول شي باسناد مي وكان ابن مسعود يقول وكان وكان ابن عباس يقول ابن عباس شي كما غا كبر غره الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا abdullahi dan abbas shi kuma haka yake duk wanda kai cikin wannan daidai ne wanda ya wanda aka saba da kai da kai wannan ba wanda yake wani tunda duk daga sahabbai ne ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama bane balle a ce kai ka dauna sahabi wannan ya dauna annabi a'a daga sahabbai ne daidai ne yadda duk kai ya zan daidai insha Allah wannan na ibnu abbas yace rawahu al-baihaqi al-imam al-bayhaqi ya rawaito shi a cikin littafin shi sunan kubra mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ainihin goma sha biyar wa sanaduhu sabihun isnadin mai inganci ne to kamar yadda na faɗa wannan matsalar akwai littafin da na zo da shi don ya sharhin ta na musamman to sai dai kuma muna so za mu shigar da wasu amsoshi guda biyu dangane da ƙurewar lokaci in ya sai mun zo karatu na gaba sai mu ainihin karanta daga cikin littafin arrobatin nabiya sharhi na ainihin addu'ar bahiya na ashek fudin hassan khan in Allah so karatu na daga in mun je za mu karanta amma kafin nan tambayoyi ne guda biyu aka gabatar da su tambayar farko dai akwai bukata ne ta gaggawa akan amsa wannan tambayoyin shi yasa za mu shigar da su tambayar farko dangane da hukuncin mutumin da zai layya to mutumin da zai layya hadisi sahihi ya zo cikin sahihu muslim da sauran littattafai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku zai yi layya kuma watan zulhijja ya shiga to kada ya sake ya yanke kumbar shi ko kuma ya taba gashi daga jikin shi sai da haka in ka san za layya to kafin wannan wata na zulhijja ya shiga sai ka yanke kumbar ka in za ka gyaran fuska in za ka aski ka yi in ko ba haka ba har ka sake watan ya shiga kamar yadda ake ciki yanzu kuma ka san za layya to haramun ne ka yanke kumba ko ka taɓa wani gashi da ke jikinka ko na ka ko na ainihin wato fuskarka ko na ammatarka ko na mararka haka wannan hukunci ya bi iyalanka matukar kasan cewa za ka yi musu layya an fahimci wannan wannan kuma kamar hukuncin ya yi kama da na mai aikin hajji to mai aikin hajji kaga duk da haramta mishi yanke kumba da yanke ainihin taɗa gashin jikin shi babu ta laifi ya wanka to garin wankan nan ta iya yiwa don wani gashi ya zuba babu laifi babu laifi ya taja kai garin ta ga kan nan don wani gashi ya zuba babu laifi don waɗannan abubuwa ne da suka zanna larura ta ainihin wato ɗan adam to amma game da mace mace za ta kitso kowa ya san garin taje kai da suke gashi mai yawa yana fita ba irin taje kai ne naka na ɗabi'a na ainihin wato yau da kullum ba don haka to lallai kasancewa matarka za ta yi mata lauya ko za ta yi